This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana a kan mita 22 da 25. A Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma a ko da yaushe ta kafa sadarwar intanet voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. sarfil hashin gumel ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc muke fata kun tashi lafiya a cikin shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce da farko dai bari mu fara baku cikakkun labaran duniya to tare da sallama ga kuma cikakkun labaran da ni usman kabara zan karanto masu bincike sun ce gwajin maganin rigakafin cutar ebola ya nuna zai yi aiki matuka wajen kare kamuwa da cutar mai kisa hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ta faɗa a jiya juma'a cewa gwajin ya nuna kaso 100 bisa 100 na alfanun rigakafin wanda aka yi a gini wata kasidar lafiya da ake wallafawa a birtaniya mai suna lancet ta buga sakamakon gwajin farko da kuma tsokacin da aka yi akan maganin na rigakafi maganin yana iya zama makarin cutar ebola in ji ma'aikatar harkokin wajen kasar norway da yake da ita aka aiwatar da gwajin na wannan lokaci cutar ta ebola ta halaka akalla mutane dubu goma sha ɗaya a afirka ta yamma mafi yawancinsu daga kasashen liberia gini da saliyo ebola na ɗaya daga cikin cututtuka masu hatsari a duniya kamar su zazzabin hemorrhagic haka kuma wannan rigakafin ana sa ran ya zamo silar yakar wannan cuta ta ebola mai kashe mutane an sami bangarorin ko kuma wani bangare na jirgin saman da masu bincike suke kyauta zaton bangaren jirgin kasar malaysia din nan ne mai lamba mh370 da ya bace a watan maris shekara ta 2014 da ta gabata bangarorin da aka yi amanar wani balli ne na fiffiken jirgin an nufi kasar faransa don yin bincike a gano gaskiyar lamarin da ake kokonto a kansa kamfanin da ya kera jirgin kirar boeing sun ce za su shiga faransa bisa neman izinin hukumomi don taya bin diddikin wannan lamari na jirgin da ya salwantar da rayukan mutane da ke cikinsa fiye da ko kuma guda 239 mai binciken masu binciken kasar australia su ma sun ce za su bi domin su kyautata zaton cewa bangaren na jirgin shine ko kuma ba shi bane kamar yadda babbar kwamishinan hukumar kula da lafiya na safarar na kasar australia martin dolan ya faɗa wa manema labarai a jiya an dai tsinto ballin ne mai tsawon mita biyu a ranar laraba da ta gabata daga bakin tekun tsibirin reunion island da ke gabashin madagascar haka kuma kimanin tazarar kilomita 3,500 daga inda aka ji ɗuriyar jirgin ta ƙarshe a na'urar sadarwar da ke bin diddigin tafiyar jirage mutumin da aka kama da laifin harbin kan mai uwa da wabi a cocin bakaken fatar nan mai tsohon tarihi wanda ya kashe mutane tara suka mutu har lahira dilan rof ya ki yarda da laifuffukansa guda 33 hatta lauyan dilan ya ce saura kiris matashin ya amsa zargin da ake masa lauyan nasa david brooks ya ce ba zai shawarce shi da ya amsa ba har sai masu gabatar da karar sun bayyana cewa za su nemi a yanke masa hukuncin kisa ko a'a bayan an tabbatar da laifinsa Roof na da dai yana da damar kalubalantar wannan zargi da ake yi masa a duk lokacin da yake bukata daga cikin laifuffukansa har da na aikata tsanar mutane da kuma yi wa 'yancin addini karan tsaye. yana kuma fuskantar tuhumar tuhuma daga jihar da kuma gwamnatin tarayya ta harmar kisa da kuma aikata kisan kan tare da yi wa yin doka karan tsaye masu gabatar da karar gwamnatin jihar da ta tarayyar sun nemi su nemi a kashe dilar rob ba bayan an yanke masa hukunci kafin budewa na masu budewa masu bauta a wannan coci ta emmanuel african methodist episcopal wuta yaron dan shekaru 21 ya wurga ko kuma ya wujijiga tuta a hannunsa wadda take nuna alamar ƙiyayya wadda aka fi sani da tutananta sasa wato confederate haka kuma tutar da ya rike a hannunsa wadda ita ce a tsaye a tsakiyar birnin ƙasar wadda hukumomi suka ba da damar cire ta daga tsakiyar birnin na carolina ta arewa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc Ana zargin wasu ‘yan zaunan Yahudawa da laifin kona wasu gidaje biyu a inda aka fi sani da West Bank da Isra'ila suka yi kaka gida, inda wani jaririn watanni 18 da haihuwa ya kone kurmus tare da mutane hudu daga zuri'ar gidajen. ɗaruruwan mutane sun shiga cikin jerin gwanon yin Allah wadai sannan ana ta hatsaniya a wurare sakamakon bullar wannan labari na mutuwar jariri. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi wayar da ba kasafai ya cika yi wa shugaban kasar Falasɗin Mahmud Abbas ba, inda ya nuna cewa wannan harin da aka kai cikin dare bai kamata ba kuma abin takaici ne da ban tsoro. Sannan ya tabbatar da cewa Isra'ila na yaƙi da ta'addanci ba tare da auna ɓangaren da abin ya fito ba, sannan kuma wannan abu da ya faru hakika ta'addanci ne ta duk inda ka auna shi. Ƙungiyar Falasɗinawa ta PLO ta labta laifin akan shi Mr. Netanyahu da cewa su ne da ko kuma ƙasar Isra'ila ce ta bawa 'yan share wuri zaunan wuri suka zauna har wannan abu ya faru inda kuma a halin yanzu yayin jaririn ɗan shekara hudu da iyayen yaron suna cikin waɗanda suka jikkata a konewar da suka yi amma ba su mutu ba. sakataren harkokin wajen amurka john kerry zai tattauna tsaro da jami'an masar a tsakanin yau da gobe wannan ziyarar matashiyar ziyarar kasashe biyar ne a gabas ta tsakiya da kuma kudu maso gabashin asiya wani babban ofishin harkokin wajen amurka ya ce amurka ta damu matuka da yadda ake ta kai jerin hare a yankin sinai da ke masar wanda 'yan kungiyoyin da suke da alaka da kungiyar ta'addanci ta isis ke ɗauka alhakin kaiwa sanarwar da ta fita a jiya juma'a ta ce masar na fuskantar barazanar 'yan ta'addan da ke da alaka da isis mr kiri ya ce zai gana da ministan harkokin wajen masar sami shakri da kuma shugaban kasar abdul fatah el sisi game da yadda za a yi wa 'yan ta'addar kofar rago don cetar rayukan al'ummar kasar ta masar daga ƙarshe amurka da masar za su tattauna maganar siyasa 'yancin bil'adama da kuma maganar tattalin arziki amurka na kira ga sababbin shugabannin taliban da aka bayyana a jiya juma'a cewa su zaɓi maye gurbin wanda aka ce su ne za su maye gurbin mullah umar wanda aka kashe wasu sun bayyana cewa an kashe shi tun shekaru biyu da suka wuce amma kungiyar ta ɓoye sirrin haka wanda kuma amurka ke bata shawarar da ta halarci taron sulhun da ta ce ta janye wanda za a yi da 'yan taliban da kuma gwamnatin kabul wani babban jami'in amurka mai aiki a kan tsaro na zaman lafiya wani wanda jakada ne a afghanistan daniel feldman ya bayyana haka taliban dai sun soke haduwar da aka tsara yi a jiya juma'a jim kaɗan bayan taron da aka shirya za a yi tsakaninsu da gwamnatin ta afghanistan mullah umar dai shine ya kafa kungiyar ta taliban sannan kuma an kashe shekaru biyun da suka wuce jakadan amurka ya ce amurka ba za ta iya cewa ga abin da zai faru ba amma kuma tana goyon bayan zaman lafiya ya dore a wajen. Labaran duniya kenan kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan safiyar Halima ta yi tattaki kuma har yanzu dai bacci bai saki idan ta ba ga ɗimbin gaisuwa ta musamman zuwa ga mai dalan alhaji ahmed ibrahim ɗan dija tare da iyalansa muna taya su murna na auren dan uwansa da kuma ɗansa da za a yi a yau asabar din nan wato yamai ibrahim dan dija tare da fakriya ibrahim babale sai kuma na dan nashi wato barista ibrahim ahmed dan dija wanda aka fi sani da suna faisal da fauze ibrahim babale waɗanda yau dinnan za a ɗaura musu aure sha ɗaya na safiya a masallaci alibin abu talib da ke dangi runabout a kan titin zurar da ke kanan dabo allah ubangiji ya sanya alheri ya bada zaman lafiya haka kuma ga wata gaisuwar ta musamman zuwa ga iyalin alhaji bala kwaifana birnin kebe a najeriya muna taya su muna daurin auren 'ya'yansu wato aisha bala kwaifa da muzammil mansur da za a yi a gidan sarkin kwaifa yau asabar dinnan ɗaya ga wata da karfe 12 da rabi na rana allah ubangiji ya sanya alheri ya bada zaman lafiya ga ɗan gaisuwar sashen hausa na murya amurka zuwa ga masu sauraron mu dukko buba yankin karamar hukumar bukuyum a jihar zamfara sai sagir shira a baucin yakubu tare da bashir ahmad aliyu a birnin kudu sai alhaji uba fanshin direban dan wato gwate da ke magamar gumau a jihar bauchi tare da malam yakubu umar wandi a baucin yakubu shi ma sai alhaji umar gidado gumi tare da hafiz balarabe gusau a jihar zamfara sai alhaji ibrahim na'ala gusau dukan ku da fatan kunanan lafiya muna miƙa ɗanbin gaisuwa zuwa ga alhaji rufa'i muhammad sulai wato sarkin dajin a jihar bauchi sai alhaji sani ahmed riman toro tare da alhaji abubakar balarabe birnin gwari na ma'aikatar ƙasa da sifiyo ta jihar kaduna sai alhaji baba audu muna taya alhaji hamza marafan falimin na aurensa da aka yi jiya juma'a a Baucin Yakubu Allah ya sanya alheri. Ga ɗan gaisuwa zuwa ga Suleiman Adamu ce ledi na gidan rediyon BRC FM a Kirfi sai DCP Gimba Manu Dumbulwa na hukumar gidan kurkuku ta nigeria a Bauchi da iyalansa da fatan duk kunanan lafiya kuma. To a gaba sai dan mun gaisuwa zuwa ga 'yan majalisa bar ya huce a Facebook Umar Ibrahim Umar sai Jazuli Isya mai gatari tare da Yahaya Muktar Muhammad Kanni sai wato Sani Senior tare da Abubakar Bashir sai wato Bashir Muhammad da Bashar Sarki Fanti tare da Muhammad Abbas Das sai wato shango ali tare da ali sai abdullahi saskol musa tare da shafi'u haruna da fa'iza dan jumaladan sai garba Hudu ikara tare da suraj telan 'yan sanda ikara sai abubakar rabi'u dbt tare da dahiru alhassan sai dauda tela Baningi. a Baucin Yakubu tare da Mubarak Ibrahim Dabai sai Musa Muhammad Inuwa sai kuma Abdullahi Usman yan kwashi tare da Adamu Ali Ungulde sai Abubakar Suleimanu tare da Aisha Umiya Yajo sai Alhaji Ya'u mai tsuntsaye tare da shugaban majalisa Sama'ila Bima mai gwambawa. don bangaisuwa zuwa ga Abubakar Muhammad Abdullah tare da Abdulkadir Sani Zubairu sai Sa'idu Lawal tare da Mahmud S. Muhammad sai M. Yakubu M. Garba tare da Umar Ahmad sai Abdul B. Musa Toro tare da Muhammad Ɗayyabu sai Sabo Mustapha tare da Sambajo Jikan Dauda a kanan Dabo sai Muhammad Yusha'u Shehu tare da Salim Abdullahi Ɗan Kaduna sai Ishak Son Axlan na fata na faɗi sunanka daidai sai mahmud ibrahim tare da usman dogo na financial secretary wato kungiyar direbobi nurtw tare da yusuf a yusuf sai tasiu abubakar da fatihu nasir da fatan kunanan lafiya a gaba sai gaisuwar alise basirka ka tare da ibrahim isa riruwai tare da shehu idris goji inuwa sai muktar muktar tare da muhammad bello mai sau. sai Muhammad Maina Baba da Hassan Alhaji sai Anas Kaura Muhammad tare da Imrana Nuhu Tafiyau sai Bashir Usman Bashir tare da Muhammad Zakiru Usman sai Dalhatu Gambo Musa tare da Ustaz Haruna yan medi sai Bala Ali sai Ismail Musa yan koli tare da Ahmad Muhammad Musa sai Dahiru Goya da Musa Sale da fatan kuna na lafiya. Ka shawara don kare addu'a biyo musamman mu banda zagi gun manyan mu muka zaga mun zagi kanmu amma ku gyara ko manyan mu ya zama koma ku yi kishin mu ya zama koma ku so kasar mu Najeriya mun gode Najeriya mu so juna Haka yake a gaba sai gaisuwar Nasir Hamza Garko tare da Alhassan Muhammad sai Aliyu Abdulkadir. sai abba haruna suleiman tare da tasi'u shu'aibu fta da rabiu alhassan tata sai shehu usman a bauchi tare da musa da tuwa sai edward malo da saminu khalil sai da haradin sabo garba sai isa milikos gololo tare da abbati adamu tar masuwa sai abdulaziz bello sai ibrahim usman sai yusuf yakubu tare da awal bashir sai abubakar kabiru babaji da abdulrakib turaki justice sai ilyasu muhammad sani tare da adam yaro wato adamu yaro sai umar l umar tare da salmanu aminu sai rufai abubakar yan shado sai ismail sagu tare da usman duniya ba hutu duniya ba hutu tare da istifanus waziri sai saifullahi bashir dambata tare da sabi'u labbo yan kamba tare da anti hapsi sai dahuru gerard sai adamu d umar tare da Ahmad Yusuf sai Sani Malumfashi na Usman Dan fodi University sai Adamu Ahmad Umar tare da Muhammad Lawal Salisu sai Suwedi Tukur Dangi Bagudu sai Alhassan A Ya'u sai ɗaibat inuwa da suki tare da abdullahi usman sai abdullahi ibrahim tare da umar yakubu sai adamu santa da nuraj nuhu sai yilgid anini tare da shamsu shehu kauran wali sai zubairu liman dan lawal ikara haka kuma muna gaida sa'idu muhammad balarabe da suleiman abdulhamid umar sai kuma juma silai wayo zg tare da bishir kabir sai musa sharu musa tare da husaini kaila umar sai abdulrashid abdullahi da rabi'u gallas halifa da abdulbasid aliyu sai abdulmumini shehu sani tare da yahaya shitu sai buhari suleiman musa kura tare da na nafi'u ƙwaro fi wato ɗan wanzam sai sani kamilu sha tambaya da muhammad sani bauchi sai abubakar isa ibrahim sai hudu rabiu da kuma bala uba dukan ku da fatan kuna lafiya. ta Allah in yawa baka dan uwa ya godewa mace da duniya nazifi na kira gare ku To a gaba muna mika ɗan gaisuwa daga filin abar ya huce zuwa ga Musa Muhammad Jahun sai shafi'u s abdullah rogo da ma'aruf umar sai awal balarabe da abba mu'azu tare da musa lawan idris sai mudansir sani tare da ibrahim hamza ibrahim na hukumar kwastam sai ahmad abdullahi dogon baya tare da ja'e yusuf haruna sai sadiq aiba sadiq sai aliyu yahuza baraza tare da umar mai keke da anas abubakar sai mansur labaran haka kuma muna gaida kabiru ismail da abubakar bin isa sai abubakar hadeja da adam g muhammad tare da salisu uba abubakar sai ahmed hassan adam tare da baba warure sai emmanuel ali da Ahmed A. Idris sai Ismail Suleiman da Ibrahim Abubakar M sai Yusuf Suleiman Ahmed tare da Aminu Wala sai Alkasim Sa'idu da Mustapha Yakubu tare da Abba Unguwar Jibrin Kaugama sai Nuhu Abdullahi Fagam tare da Shehu Umar Muhammad sai Kabiru Sheba mai Tottenham tare da Nura Uba sai Ibrahim Abdullahi da Yusuf Musa sai Aminu Ya'u Buhari. sai kuma abdulrahman adam abubakar da bash bash red cap sai zagi daniel joshua tare da muhammad hamisu balarabe sai ado dan gada tare da ibrahim ibrahim mu'azzam sai usman ibrahim da akwa z sai basiru abdulkarim tare da salisu b dan yaro sai anas muhammad tare da sunusi m sunusi da fatan kuna nan lafiya haka kuma muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga anwar siniya ringim tare da lukman sani paki sai umar tijani kuma da fatan duk kuna nan lafiya tashi gargadan kuma sashi hausa na mika gaisuwa ta wannan fili na abar ya huce zuwa ga 'yan majalisar abar ya huce din musa al'amin da abubakar babba sai abubakar harun tare da adamu shabir sai hamisu isa da sale ahmad sai nuruddin m adam da abubakar muhammad usman sai isa ahmad kbt tare da nuru umar umar tare da nuruddin rabi'u baba sai alhaji yusuf gombe da wurno wurno sai mahadi tijjani tare da zakar umar bakari sai awal abdallah tare da ismail na gaske sai tahiru abubakar da ahmad tj tare da ibrahim umar sai jabir yan bello sai zaharadin muhammad tare da gwadabe Dalhat ali sai samuel joel da ibrahim hamza ahmad tare da abubakar ahmad sai tijani mu'azu gar tare da basiru hassan sai hassan aliyu mai dawa bauchi sai Muhammad Abubakar tare da Bello Abdullahi da fatan kunanan lafiya dukanku. Ina so sun nake zo taka. 'yan sarki jika sarki da nikin tuta ke jana daga mani 'ya'ya mata masu sauraro za mu dasa aya cikin shirin namu a yau sai makon gobe idan Allah ya nuna mana watakila a makon na gobe ko halima za ta iya tashi da wuri ku ji motsinta a huta lafiya. Madalla. Kafin mu kai ƙarshen shirin namu na yanzu ga takaitattun labaran duniya. To an gaida Sarfilu da shi kanshi Ibrahim Alfa To ga takaitattun labaran kamar yadda ya faɗa, masu bincike sun ce gwajin maganin rigakafin cutar Ebola ya nuna zai yi aiki matuƙa kuma za a iya amfani da shi wurin kare kamuwa da wannan ciwo mai kisa. Hukumar Lafiya ta Duniya ta faɗi haka a jiya Juma'a cewar gwajin ya yi kaso 100 bisa 100 bisa alfanun rigakafin a Gini aka yi wannan gwaji. wata kasidar lafiya da ake wallafa a Birtaniya mai suna Lancet ta buga cewa sakamakon gwajin a farko da kuma tsokacin da aka yi na maganin rigakafin maganin yana iya zama maganin ko kuma makwarar cutar ta ebola mai ma'aikatar harkokin wajen kasar norway ma ta aiwatar da gwajin tare da su domin da su aka yi shi cutar ta ebola ta halaka akalla mutane 11,000 a afirka ta yamma mafi yawancinsu daga kasashen liberia gini da saliyo An sami ɓangaren jirgin saman nan da masu bincike suke kyauta zaton jirgin nan ne na Malaysia da ya faɗi mai lamba MH370 wanda ya ɓace a watan Maris a shekara ta 2014. Ɓangaren jirgin da aka yi amanar na fikafikinsa ne an nufi ƙasar Faransa da shi domin yin bincike da gano ƙwaƙƙwafin yadda al'amarin yake. Kamfanin da ya ƙera jirgin masunci ce za su shiga Faransa bisa ƙa'ida. Da takaitattun labaran duniya muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin kuma lokacin da za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin abokan aiki na daga nan sashen Hausa na murya Amurka, nisar fili hashin gumel nake cewa mu huta lafiya. Salamu alaikum. This program has come to you from the Voice of America, Washington.